Ko da yake ba a bayar da wata sanarwa ba game da abin da aka maganta kansa a ganawar da aka yi a tsakanin Firaminista Zen da shugaban rikon ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da Alasan Watara na Cote d'Ivoire dabra da taron Saudiya da Afirka 'yan Nijar na matukar farin cikin ganin hotunan waɗannan shugabanni da suka karaɗe kafafen sada zumunta galibi jama'a na fasara abin tamkar wani canjin ra'ayi daga waɗannan shugabanni da ake zargi da kasancewa jagaba wajen ƙaƙaba jerin takunkumi wa Nijar. Shugaban ƙungiyar Voix de Sanvoix Nasiru Saidu na da irin wannan ra'ayi. Dama ce wadda za a yi amfani da ita abubuwan da ba su sani ba ya gaya musu. Duka wani ɗaurin kai wanda gare su ya walwale musu shi su yi ma Nijar sabon kallo tunda kowane zai samu bayani dangance da yanayi wanda mu take ciki. Sanannen abu ne cewa kowane rikici kan karewa kan teburin sulhu saboda haka masanin harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi ya ce bai yi mamakin haɗuwar shugaban gwamnatin ta Nijar da shugabannin ƙungiyar sai yawo ba. Kasan ita diflomasiya ana iya aiki da kowace dabara domin a ciwo kan abu dama in duka diplomasiya ce ta kare zancen wani hada zancen wani yaki yake zawa in dai har an tattauna babu shakka za a samu a cokan kan eh, kowace irin matsala ce amma na san dai kwanaki masu zuwa za su ba da haske sama lalle-lalle menene ya faru kuma za a gani yana za a samu a yata daga cikin wannan matsala wannan yasa 'yan ƙasa suka fara shawartar mahukunta akan maganar kai rangadi zuwa ƙasashen sai da yawo musamman najeriya dama haɗuwa ita ce ai ta yi wuya to wanga taron ya ba da dama an haɗu kar a yi wasa da wannan dama abu ne wanda ita niger in ta ƙoƙarta bisa ga wanga taron to za a samu a hidda su daga cikin wuta Taron Saudiya da Afirka shine taron kolin ƙasa da ƙasa na farko da Firaminista Zan ke halarta tun bayan da ya karbi ragamar gwamnatin rikon ƙwaryar Nijar yau watanni akalla uku. Abin da ke nufin ƙasar ta fara samun damar maido da matsayinta a idon ƙasashen duniya. Inda taron na birnin Riyad ya ayyana ta a sahun ƙasashe sha biyu na nahiyar da gwamnatin Saudiya ta amince ta bai wa rancen miliyan 580 na dalar Amurka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.